malamar mata a tattare da ni yau ga margaret <laughs> maza mutanenmu kamar da na saba zuwa muku da abubuwa yau ma na zo muku da wa'annan magunguna da kuke gani guda biyu enlargement ne na ƙara girman gaba me ake nufi da ƙara girman gaba ƙara girman bura wannan na shafawa ne wannan na sha wannan na shafa wannan na sha maza mutanenmu idan gabanka baya da girma kana neman ka ƙara girman gabanka <clears throat> za ka iya nema na malama gyaggyara ka don ka samu abin da kake so wannan ana masajin ɗin gaba ne da shi sannan wannan ana sha amma ba za a haɗa shi duka biyu ba you can use one za ka yi amfani da guda ɗaya shi wannan na sha ne sannan wannan na shafawa ne sai margaret tana da sai margaret a tattare da ita akwai manpower your voice is down she's down ki magana su akwai manpower yana sa dadewa kasa akwai sai mata da ba sa son one minute akwai kuma wasu maza da suna one minute ka zo in baka wannan ina baka wannan sai ga ɗan 3 hours <laughs> ah.